kana Allah wa lam yakun shay'un ghayruhu da tambayar anan ita ce duk malamai magabata wa ya fassara wannan hadisin da yana nuna cewa komi ya koma Allah Allah ya koma komai sana abu na biyu idan misali ayan da ya ja cewa ai annabi Adam alayhi salatu wassalam Allah ya busa man rai daga ransa ne to tunda annabi Adam ruhi ne daga ruhin Allah ai yanzu komi ya koma kenan daga Allah saboda haka komai zai zama Allah idan irin wannan tunanin ne dan anti yake yi cewa tunda annabi Adam Allah ya faɗa wa nafaqtu fihi min ruhi to sai mu duba Qur'ani yana ce musu ashe su kafirai ne dalili annabi Isa alaihi salatu wassalam ubangiji ne da kansa yake cewa wa kalimatuhu alqaha ila maryama sai ce wa ruhun minhu annabi Isa kalma ne daga Allah sannan Allah ya jefawa wa alqa wa kalimatu alqaha ila maryama sai ya ce wa ruhun minhu annabi isa ruhu ne daga Allah yadda dan ante yake cewa annabi adamu ruhu ne daga Allah shi yasa komai ya zama Allah annabi isa ma Allah ya kira shi ya ce to annabi isa ruhu ne daga Allah amma sai muka ji Allah kuma yana cewa duk wanda ya ce wa annabi isa Allah ko dan Allah kafiri ne eh. la karka alladhina qala inna Allah huwal Masihun ibn wani wuri da karkafar na ƙaru inna la salisu salasa duk wanda ya ce wa annabi isa Allah ko ya ce wa annabi isa dan Allah to ya zama kafiri to idan muka ɗauki cewa ruhin annabi Adamu da Allah ya busa mar shi ya mai da annabi Adam ya zama komi Allah to annabi Isa da Allah ya ce ruhin Allah ne Allah ya ce duk wanda ya ce annabi Isa dan Allah ko Allah ya zama kafiri saboda ka ashe duk wanda ya ce wai annabi Adamu ruhinsa ne daga Allah shi yasa komai ya zama Allah in muka ɗauki wannan hukuncin da Allah ya faɗa wa annabi Isa annabi da eh, duk wanda ya faɗi wannan kalman ya zama kafiri so haka dole ne ya zama mutane su dawo su gane cewa masu wannan ikirarin ba 'yan ɗariƙa ba ba su da ala duk da sun ce su 'yan ɗariƙa amma fa ɗariƙa ta riga ta kore kuma mutum bai zama ɗan ɗariƙa sai ya zama musulmi baya zamantowa dan faiba sai ya zamanto dan dariƙa to gaba ɗaya sun saba da abin da shehunan suka karantar da mu saboda haka wannan tunani ne wanda yake na ahlul hululi wanda suke cewa koma ya sauka cikin Allah kuma a ka'ida mun sani akwai fana'i akwai baƙa'i domin fana'i da baƙa'i wasu abubuwa ne guda biyu wanda Qur'ani ya kawo mana su idan suna ɗaukan wannan ne to lallai ba su fahimci Allah ba ba su san Allah ba garin neman Allah ne suka ɓata wajen neman Allah saboda ka waɗanda suke kiran kansu yan hakika ba ma wai maganan cewa kafirai ba kai sun ma fi kafirai bata domin kafirai sukan ce su suna wa gumaka ne cewa liyu a e, e, inda suna cewa walladhina takazu awlin duni inda ila Allah zulfa muna bauta wa gumaka ne don su kusanta mu da Allah ashe sun yadda akwai Allah to amma waɗannan su sun ce komai ma Allah ne ashe kaga kafirin da yake bauta yana cewa yana neman yardan Allah ne da bautan gunki ya fi mai kiran kansa ɗan haƙiƙa na ƙarya a matsayin cewa komi Allah ne saboda haka wannan duka abubuwa ne waɗanda su sun su yadda suka ga dama ba wai ɗariƙa ce ta koyar da su wannan ba kuma ya ishe mu misali shi idan muka dubi wanda yake ikirarin cewa komi Allah ne ai daga yanayinsa kai dai in ka ga ko ba a gaya ma ba ya zama daban da mutane bai kama da mutane ba duk ya shiga wallahi sai ka waiga ka kalle shi saboda ya zama wani irin kala ba irin kalan mutane ba dalili ya yi faɗa da Allah kuma yana tsaye akan kafansa cewa har yanzu da awa yake yi domin mun ga har tafsirin alkur'ani yake abun mamaki abun haushi to saboda haka waɗannan abubuwa ba ɗariƙa bane ba kuma ba karantar ɗariƙa bane. ne saboda muna jawo hankalin su su dawo inda Allah nan yace a zo inda annabin nan ce a zo inda Shehu Tijani ya ajiye mu inda manzan inda Shehu Ibrahim ya ajiye mu hanyar su ta yi daban hanyar waɗannan shehunai namu sun yi daban